وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دشدة قوتن بالحجة هجرة تدبو دقريه دو دا أربعين دشدة ودى سيدي دي da شدة ga تدبو ديو دا أشرين دبيار سنينا na biya yau za mu دا أربعين دبيار cikin karatunmu na aljami'u sahih al-musnad na al-imam abi abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari muna cikin kitabul jana'iz yau za mu tashi babi na hamsin da biyar hadisi na dubu da ɗari uku da ashirin da ɗaya wato babu sufufi subiyani ma'ar rijali fil jana'iz قال المؤلف رحمه الله باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز na'am yace babu sufufi siriyani ma arrijali fil jana'i babun sahun wato kananan yara tare da maza fil jana'i wajen sallar janaza aljana'i anan ana nufin sallar janaza wato kaifiyar yanda sahun su zai kasance za a ware su a sahu ne daban ko ko za su shiga sahu tare da tare da manya to zahirin tarjamar da ya ce ya kawo lafazin ma'iyya ya nuna cewa za su sahu tare da manya wajen sallar janaza na'am قال حدثنا موسى بن na'am نعم التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد نعم عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني الشيباني سليمان بن فيروز أنا عامر حدث عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما الله يددس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا وجه تون كبر يا وجه ون كبري da an binne wanda ke cikin kabarin lailan cikin dare faƙal sai ya ce matadufi na haza yaushe aka binne wannan ƙwalu albariha sai suka ce jiya da daddare qala afala azantumuni yace yaya ba ku sanar da ni ba qalu dafannahu fi zulmatil layl sai mun suka ce mun binne shi a cikin duhun dare fakarihina an nuqizak sai muka ƙi mu tayar da kai bacci faqama fasafafna khalfahu sai ya tsaya sai ya miƙe muke sahu a bayansa قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي وانا فيهم فصلى عليه ني ina فصلى عليه تي صلى akan kabar wannan shahidin na Imam Bukhari a wannan hadisin da yace wa ana fihim ina cikinsu su wato ina cikin su da muke sahu din wanda ya nuna kan cewa yaro ma shi ma zai shiga cikin sahu ba za a ware shi daban ba wajen sallar janaza to kuma mun san ibnu abbas radiyallahu anhu a lokacin hajjatul wada bai balaga ba saboda haka wannan ya nuna kan cewar a lokacin yana yaro shi yasa bukari ya istidlali da shi to a cikin kuma wannan hadisin akwai matsala wanda yake bai kawo ta ba shine amma mun yi ishara a gare ta a cikin abin da ya gabata na yin sallah akan kabari idan aka riga aka binne mutum kuma bayan an riga an yi masa sallah za a sake masa sallar ya halatta a sake masa sallar janaza ko bai halatta ba wannan hadisin asali ne da yake nuni akan halacci sai dai wannan akwai kusancin lokacin tunda ajiya ne to kashe gari yayi idan lokacin yayi tsawo a to kusan an yi ijma'i kan cewa ba a yin sallah a lokacin a cikin ruwayoyin da suka zo waɗansu sun nuna cewa wannan ya faru ne bayan kwana ɗaya da wata bayan kwana ɗaya da yini ɗaya waɗanda suka ce bayan kwana uku wata riwayar ma ta ce bayan wata ɗaya amma duk waɗannan riwayoyi ba sa cikin hadisi sahih a cikin da ke cikin bukari shine wannan cewa ajiya da daddare abin ya faru saboda haka ya yi sallah to don haka ne a mazhabar malik rahmatullahi alai akwai kauli da yake cewa za a iya yin sallah akan kabari bayan an binne shi bayan an yi masa sallah da sharaɗin kan cewa kan lokacin ya zamanto ya yi tsawo wajen nikidarin lokacin suka ce a zuwa mako ɗaya kamar da aka ruwaito daga abdullahi ibn wahab abdullahi ibn wahab cikin almajiran malik rahmatullahi alai amma a wajen malik ba za a yi sallah a kan kabari ba bayan an riga an yi masa sallah sai dai kawai a tsaya a yi addu'a ko da wato ɗan uwa ne wanda yake a dan uwanka ya rasu an binne shi bai samu yayi sallar gawa ba to ba zai masa sallah ba sai dai ya tsaya a kan kabarin ya yi addu'a amma sunna ta tabbatar kamar yadda ya zo a wannan riwaya ta hadisin Abdullahi ibn Abbas ta tabbatar shi yasa sauran malamai suka saba akan wannan da abin da yake a matabar malik tare da cewa a matabar malik in ma a akwai riwaya kamar da muka yi ishara ta ibn wahab saboda haka za a iya yin sallah a kan kabari bayan an binne shi idan lokacin kusa ne da lokacin da aka yi binnewar to wannan hadisin tun da ya zo kwana ɗaya ne amma fi'ili ne ba za a iya cewa abin da ya fi kwana ɗaya bai halatta ba tun da ba za a iya kafa hujja da aiki ba akan abin da ya ƙetare kwana ɗaya ɗin sai dai kasancewar wato ijma'i ya nuna in lokacin ya yi tsawo ba za a yi wannan sallar ba ya nuna kan cewar ana kayyadewa da lokaci wanda yake makusanci to wajen taƙidin zai zama to istisani ne kyautatawa ne malamai suke ba wani abu wanda za a ce akwai nassi wanda ya nuni a kansa ba na'am babu sunati salati alal janaiz Babu sunnar yin sallar babu yin sunnar babin sunnar yin sallar jana'iza wato sunna a nan bi ma'ana yanda ake yi ba wai ayyukan sunna ba a in suka ce sunna al-sunnatu fi kaza wato abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar cewa ga yadda ake yin sa kun ga wato ma'anar sunna tana zuwa da ma'ana wadda take mai yalwa fiye da yanda ake ɗauka a wajen ma'anar ta fi kihu ta cewa abinda yake ba wajibi ba abinda yake mustahabbi nan ba abin da ake nufi ba kenan ai ana nufin at-tariqa hanyar da ake sallar janaza wato abin da ya tabbata na koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga yadda ake yin sallar janaza wato dan ya nuna cewa ita sallar jana'iza sallah ce haka Imam Bukhari yake so ya kulla ya nuna a wannan babin cewa sallar jana'iza sallah ce kamar sauran salloli tana daukan sunan sallah sabanin waɗanda suke cewa addu'a ce kawai hmm. na'am وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي من صلى على الجنازة وندي مج... وندي صلى الجنازة kun ga yace ya kira ta sallah ya kira ta sallah wannan hadisin abi huraira da hadisin sauban a cikin sahih muslim shi yake ishara gare shi man salla al janaza falahu qiratun min al wanda shi kuma zai zo a cikin nan buhari zai zo hadisin abi wanda yayi sallar jana'iza yana da wato kashi na lada yana da yanki na lada iraq dinnan yankin lada abinda mikidarinsa kamar yadda za mu gani zai zo a cikin riwayar shine mikidarin dutsen uhud hmm. to haga ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta sallah hmm. saboda haka sai a ɗauke ta a bisa zahiri sai a ɗauke ta a bisa abin da yake shine al-haqiqatu shar'iyya hmm. wato lafazi wanda yake da ma'ana ta shari'a kuma yake da ma'ana ta lugha idan ya zo a cikin maganar shari'u maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za a ɗauke shi a ma'anar shari'a ne duk da ma'anar ta shari'a a luga majazi ne tunda asalin ma'anar sallah addu'a kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin a istimalinka da ma'anarta ta luga ta ma'anar addu'a shi ne yadda ya zo a cikin suratul tauba wa salli inna salataka sakanun lahum wato kai musu addu'a yayin da suka zo suka baka sadaka to haga asalin ma'anar sallah addu'a ne to amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace man salla ba za a dauke shi akan ma'anar man da'a ba wanda ya addu'a a ce za a koma ya zuwa ga ma'anar ta luga domin shine alhaqiqan lugawiyya a a alhaqiqan lugawiyya a cikin alhaqiqan shar'iyya majaz ce amma kuma almajaz wato ma'ana wadda take ba ita ce ta asali ba in ta zo a cikin alhaqiqa shar'i in ta zo a cikin istilahi na shari'a to shine zai zama to haqiqa an fahimta wannan mas'alar yana tsaye daga cikin abin da yakan sa malamai sukan saba hmm. kaga kamar a a hadisin la ya matsal qur'ana illa fahim kan wani ya taba alqur'ani sai ne sarki waɗansu sai suka ce mai tsarki a nan yana nufin mumini musulmi kan wani ya taɓa alkur'ani sai musulmi ba mai tsarki da ma'ana tsarkin hadas da tsarkin alhadatul asgar da alhadatul akbar karamin kari da babban kari ba to amma kun ga wannan amfani ne da lafazi na luga a cikin zancen shari'u shi ku a shari'u ya ɗauke wannan ma'ana ta luga ta tsarki wadda take nufin abin da yake ba abin da yake wato ba rashin abin da yake tsarki daga rashin imani ya ɗauke wannan ma'anar ya ba ta wata ma'ana ta shari'a ita ce tsarki daga ƙaramin kari da tsarki daga babban kari to haka nan ma'anan man salla ala janaza wanda ya sallar jana'iza sallah ta haƙiƙa wanda wato ita sallar jana'iza sallah ce na'am wa qala sallu ala sahibikum kuma manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallu ala sahibikum mm. ku yi ma dan uwanku sallah wannan ya zo a hadisin Salamata ibn al-Aswa wani sahabi a farkon al'amari ne wannan wani sahabi da ya rasu aka kawo aka ce ma manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi masa sallah sai ya ce akwai yana ya mutu da bashi a kansa suka ce eh da bashi a kansa ya rasulullah sai ya ce sallu ala sahibikum ku yi ma uwanku sallah kaga sai ce ku yi sallah amma wannan a farkon al'amari ne dan daga baya an shafa wannan hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka dainan auda ya fa ilayya wa alayya duk wanda ya bar bashi ko ya bar ƙananan yara wanda ba wanda zai kula da su to fa ilayya a zo da al'amarin zuwa gare ni wa alayya haƙƙi wajibi a kaina wato bai mal ita za ta ɗauki haƙƙinsa ta biya masa bashi in ba shi da abin da zai biya kuma ta ɗauki nauyin ƴaƴansa saboda haka sai ya kasance bayan nan yana yin sallah akan kowane musulmi don ya ce ana auladul na min anfusihim ni ne wanda ku cancantar mu'minai bisa kawo kansu na'am wa qala sallu ala najashi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sallu ala najashi dan uwanku a habasha ya rasu ku yi sallah ku yi ma najashi sallah kaga sai ya kira shi sallah hmm. bai ce ku yi ma najashi addu'a ba hmm. na'am sammaha salatan ya kira ta sallah laysa fiha ruku'un wala sujud amma gashi babu ruku'u babu sujada a cikin ta amma ya kira ta sallah wala yutakallamu fiha kuma ba a magana a cikin ta wa fiha yadda ba a magana a cikin sallah ita ma sallar janaza ba a magana a cikin ta wa fiha takbirun wa taslim akwai kabbara akwai sallama miftahu ha takbir haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake dangane da sallah hmm. miftahu ha takbir hmm. wa tahlilu ha taslim hmm. bude ta da kabbara ce fita daga cikin ta kuma da sallama ne to ita ma haka ake a bude ta da kabbara a fita da sallama saboda haka sallah ce ko ba sallah ba to me yasa babu ruku'u babu sujada haka ta zo haka shari'a ta zato amma me hikimar me hikimar ai istinbadi a tunaninku a to da Allah kaɗai ake yi ma wanda suke sallah bayan liman wanda suke sallah suke suke ruku'u suke sujada liman suke ma eh liman ba yana gaban su ba eh an hana fuskantar kabari to um, na'am to don ka yi sallah a gaban gawa kai mata sujada wato cewa suka yi karib abinda kuke faɗa amma cewa suka yi saboda wato abinda ake ce masaddu a ta toshe kafan barna jahilai sai su ɗauka mamacin ake yi ma ruku'u da sujada in suka ga an sa gawa a gaba ana ruku'u ana sujada sai a ce ka gama in mutum ma ya mutu a cikinsu yi masa ruku'u suke da sujada jahilai suka gani abin da su ɗauka kenan to hikimar shari'u saboda ya toshe wannan illa wadda za ta iya kawo rikici ga jahilai sai aka shar'anta wannan sallah babu ruku'u babu sujada a ciki na'am وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا عبد الله بن عمر يا كسن بايا ين صلى الجنازة سينا دا سركي وانا سينا دا الولا بايا صلى الجنازة سينا دا سركي وانا يكي نونا صلى كما عند الله مزع الله صلى الله عليه وسلم يكي لا يقبل الصلاة إلا بطهور الله بايا كربان صلى سينا دا سركي نعم ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها كما بايا ين صلى الجنازة لوكتن هودو ورانا دا لوكتن فاتوتا kamar yadda baya yin a sallar nafila a wannan lokaci ya ruwaito kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la tataharraw bi kun tulo a shamsi wala ghurubiha kada ku karda dan hudowar rana da fatsuwarta da sallar ku wannan shine ainihin lokacin hani shi kuwa bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana zuwa kafin faduwar rana a bayan sallar la'asar zuwa kafin rana ce fatsi-fatsi ta karkata za ta fadi wannan lokacin karhanci an hana a yi sallah a lokacin da ma'anar kare a shagala har ka fada lokacin da sallar take haramu ce lokacin faduwar rana haka dalika lokacin hudowar rana to shi sa abdullahi bin umar ya kasance baya yana karhanta a yi sallar janaza a bayan sallar la'asar idan dai lokaci ya yi fatsifati rana ta yi fatsifati ko in bayan sallar asuba in rana ta yi haske sosai kuma shi ne abinda mazhabar malik ya ɗauka a kai shi sa wata randa a kamar yadda ya zo a almuwatsa da aka kawo a jana'izar wata daga cikin matan sahabbai sai ce aka zo da ita bayan sallar asuba ya ce to ko dai ku yi sallar yanzu yanzu bayan an idar da sallah kenan ko kuma ku bari sai bayan fudowar rana domin yayin in aka jinkirta gari zai waye sha to an shiga lokaci zai iya kaiwa lokacin hani shine lokacin hudowar rana to ka gani a shahid abinda ya tabbata ga sallar nafila ya tabbatar da shi da sallar jana'iza wanda ya nuna kan cewa ana ba su hukunci daya na'am wa yarfa'u yadayhi kuma yana daga hannunsa wato a lokacin kabbara kamar yadda ake yi a sallar farilla da sallar nafila shi abdullahi bin umar yana ɗaga hannunsa da kowace kabbara daga cikin kabbarorin jana'iza yana ɗaga hannunsa a kowace kabbara kuma an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma isnadin mai rauni ne sai dai a naga shaddin ba ya karkace zuwa ga inganta shi an ruwaito shi marfu'an ba ibnu umar ne kawai aka ruwaito yana ɗaga hannu lokacin takbiratul janaza ba an ruwaito daga umar ibn abdulaziz kamar yadda ya zo a cikin a cikin kamar yadda ya zo a cikin na ibn al-mundir a cikin musannaf na ibn abi da anas ibn malik da kuma adadi daga cikin magabata cewa suna ɗaga hannunsu a kowace kabbara daga cikin kabbarorin jana'iza a masabar malik riwaya biyu ne ko ka yi ko ka yi a kabbarar farko kawai ibn al-qasim ya karfafa yi a kabbarar farko banda a sauran kabbarorin amma kamar yanda a in gani da yawa daga cikin sahabbai mafiya yawan su suna daga hannunsu da kowace kabbara ta sallar jana'iza shi ma wannan wata fuska ce ta abin da yake nuna cewa sallar jana'iza salla ce ba kawai mujarradin addu'a ba na'am wa qala al-hasan وقال الحسن الإمام الحسن شيني ابن أبي الحسن البصري limamin babban malamin basra a daraktun nasa na riski mutane mutane anan yana nufin sahabbai domin in ya ce a matsayinsa na tabi'i kuma cikin tabi'i waɗanda suke na tsaki in yace ya riski mutane a waɗanda yake wato kenan malamansa to yawancin to yana ishara ne ga sahabbai hmm. na riski mutane su ne sahabbai وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم ما في شنشنتر سو وجن يسلى أكن جنائزر سو shine wanda suka amince da shi ya yi musu sallar farilla wato wanda zai yi sallar wanda suke gabatarwa ya musu sallar farilla shi suke gabatarwa ya musu sallar jana'iza wanda yake nuna sallar jana'iza sallah ce to wajen sallar jana'iza wanda ya cancanci ya sallar jana'iza shine malamai sun yi sabani a mazhabar malik sarki shi ake gabatarwa bisa waliyi wato waliyin mamacin asibinsa wato alwali shi ake gabatarwa akan wato alwali a haƙƙo min shine qaulun malik da abu hanifa da al-auza'i da ahmad da ishaq ash-shafi'i kuma yace al-waliyu ahad wato waliyi shine yafi cancanta in aka zo wanda yake dan wato majibincin makusanci na wanda ya mutu ko da sarki ya zo wajen to makusancin a wajen shafi'i shine yace da shine a haƙu da ya sallah amma a wajen malik aka idan dai aka zo za a yi sallar jana'iza sarki ya zo to sarki shine a haƙu da ya sallah bisa wani bisa makusancin mamacin inda wasiya na inda wasiya inda ko da wasiya ai wasiya ƙarƙari ya zama to wali ko da wasiya alwali shine a haƙu eh, kamar liman ya ce shi malam liman kaza ko liman wani shi ne mai sallah eh to idan wannan ne in babu sarki sai a kaddamar da alwasiya in ya yi wasiya za a kaddamar da wanda yi wasiya kan yi masa sallah amma in akwai sarki ko ya kaddamar da wasiya amma sabar malik sarki ne sai dai in sarkin yi izini in aka ce to ya yi wasiya to sarkin saboda karincinsa zai iya cewa ya yi amma ai kaga shi yasa a lokacin sahabbai wanda yake gwamnan Madina shi ake gabatarwa yake sallah da yawa daga cikin sahabbai da suka rasu Marwan shi ya musu sallah saboda shi ne wali a lokacin a madina ne sarki a madina na'am wa idza ahadatha yawm al-eid aw inda al-janaza yatlubu al-ma'a wa la yatayammam to idan mutum yayi alwazaf alwalasta ta kari ya samu kari yawm al-eid a ranar idi aw inda al-janaza ko kuma lokacin sallar janaza yatlubu al-ma'a sai je nemi ruwa wala yatayammam ba zai taimama ba wannan shine maganar jumhur in ka rasa ruwa kana jin tsoron jana'iza za ta kubce maka ko sallar idi za ta kubce maka gashi baka da alwala ba za ka yi taimama don ka samu sallar ba wato abin da sa aka haɗa su su biyun saboda kowanne daga cikin su daga gama sallar shikenan lokacin ta ya fita sallar idi ana gamawa ana yin sallama lokacin ta ya riga ya fita haka zalika sallar jana'iza ana idar da ita lokacin ta ya riga ya fita in an ɗauke jana'iza za ka zo ne ka zo ka ce ka niyyar yin sallar jana'iza a kan jana'izar an riga an tafi da ita ka tsaya kawai kana ta kabbarori an gaba za ke ba lokacin ta ya fita to waɗansu malamai suka ce kamar yadda sallar farilla idan lokacinta ya fita lokacinta ya idan lokacinta zai fita dole ne kai taimama in baka da in baka samu ruwa ba ko ba kai sallar la'asar ba rana za ta faɗi in ka tafi neman ruwa rana za ta faɗi ba kai sallar la'asar ba ka ga a lokacin nan me za ka yi dole kai kai mama dole kai kai mama dan me dan karfi lokaci to kaga sun ce an yi ana yin taimama dan riskan lokacin sallah sai suka ce to haka zalika za a yi taimama dan riskan sallar jana'iza domin lokacin ta zuwa a yi sallama ne kun gane kiyasin da suka yi eh. to amma wannan sun rusa ka'ida sun rusa ka'idar cewar ga sharaɗin yin taimama shine idan ka rasa ruwa in ka rasa ruwa ko ka karamanto a cikin hukuncin wanda ya rasa ruwa to kai ko baka rasa ruwa ba da in ka nema za ka samu gayar cewar kafin ka je ka nema kai alwala za a yi sallar jana'izar to kuma in ta kubce maka ba farilla ce ta kubce maka ba to shi yasa eh, ba shi yasa jumhurin malamai kamar yadda yake mazhabar malik ba a yin taimama don a riski sallar janaza mazhabar malik da shafi'i da ahmad rahmatullahi Alal jami'a. sabanin Al'imam abu hanifa wanda yake za a iya yin sallar taimama don a riski sallar janaza wanda yake kauli ne wanda yake mai rauni na'am idza ta ayyana eh suna cewa idza in ta ayyana akan mutum in ta ayyana babu wanda zai yi sallar janaza ne ne amma tabbatar da ta ta'ayyun din shine ba wanda zai sallar janaza in kuma aka ce za a yi jinkiri har ya samu ruwa ya yi alwala ana jin tsoron janazar za ta soma a canzawa ta soma wari ta soma kumbura kafin a je a samu masa ruwa to a cikin irin wannan halin to sai ya taimama domin ya sallaci janazar saboda ta ayyana a kansa na'am wa idan ta ha'irar janaza وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة تو هكذلك إذن يتكي زوا جسل الجنائزة الحالي سنة صلى زي cikin تكين صلى تارد كبرة كما يندي يتكي أهوزن صلى ko in ka zo kai buƙi ne ka samu ana sallah kabbara za ka ka shiga cikin sallah to haka zalika ana sallar jana'iza ma kabbara za ka yi ka shiga sai dai sabani da malikiya aka ruwaito suna cewar idan tsakankanin kabbarori ne in tsakankanin kabbarori ne wato an yi kabbarar farko ba a yi ta biyu ba sai ka zo to ba za ka shiga wai sai ka saurara ba za ka shiga sallar jana'izar ba sai an yi kabbara ta biyu to sai kai kabbara in kai kabbara in aka idar sai kai rama kabbarar farko wannan haka haka ya zo a cikin almudawana to sai dai daga cikin malaman malikiya akwai wanda suka taujihin cewa wannan maganar ta saba kiyasi saboda haka suka tafi akan cewa mutum zai shiga da kabbara domin a mazhabar malik din riwaya biyu ce to mutum ya shiga da kabbara shine ya dace da sauran ra'ayoyin sauran mazhabobi a cikin ra'ayin mazhabar malik kuma shine abul hasan al ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya shi ya rinjayar kan cewa idan ka zo sallar jana'iza sawa'un lokacin ana kabbara ko tsakankanin kabbarori tabbara za ka ka shiga domin in ba yi ba za ka dole sai ka rama ta saboda ka shiga babu kuma dalilin da ya nuna kan cewa ba za ka yi tabbara ba na'am na'am eh. idan kai kabbarar ba ka san ko a wace kabbara ba eh, idan suka kai yi kabbara baka san ko a wace ce suke yin kabbara ba ka zo ka riske to sai kai kabbararka in ka shiga shine za ka shagaltu da yin addu'a ne saboda addu'a ita ce tana daga cikin rukunan sallar janaza ko kuwa za ka yi yabo ga Allah da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a masabar malik a mazhabar malik ba a karatun fatiha amma abin nan a sauran mazahid kamar yadda ke masabar ahmad da ashafi'i a kabbara farko za a yi fatiha kamar yadda za mu gani zai zo daga hadisin ibn abbas ma da kuma cewa kuma shine ra'ayin shine ra'ayin ashab daga cikin malaman malikiya domin ya kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta sallah saboda haka dole sai an karanta fatiha to idan bisa wannan ne to kaga zai zamanto cewa karatun fatiha rukuni ne sai ka karanta fatiha ka cikin karatun fatiha sai bayyana gare ka ai wannan kabbara ta karshe ce ana yin kabbara sai ka ji ya ce assalamu alaikum saboda haka ba samu damar yin yi masa addu'a ba to yana yin wannan kabbara yana cewa assalamu alaikum kafin a ɗauke gawar to sai ka yi abin da ya sauƙaƙa na addu'a ko cewa kai Allahumma ighfir lahu warhamhu kai masa addu'a kai masa shafa'a na'am wa qala ibn al eh na'am zai rama kabarbarin eh zai rama kabarbar zai rama kabarorin hmm. na'am ko an dau idan zai idan wato addu'ar sai in ba a dauke shi ba wato ya gaggauta yanda zai zama to ya kabarorin da addu'ar kafin a dauke shi na'am kuma in dai zai zama to ana zannan za a dauke shi sai ya yi ta tiba'an Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saboda wannan kabbarorin rukunai ne na sallar janaza na'am wa qala ibn al-musayyib sa'id ibn na'am hmm. na'am idan ake kabbara ta hudu akwai riwayatan ana addu'a ko ba a addu'a a wata riwayar ba a addu'a a wata riwayar ana addu'a amma sabar imam ahmad ba a addu'a in ka kula yadda suke a harami daga sun yi kabbara ta hudu nan sai su sallama amma a mazhabar malik akwai riwaya da ta ce a bayan raka'a ta hudu din ma a bayan kabbara ta hudu din ma za a yi addu'a kamar yadda ya zo a cikin risala ta ibnu abi zai to kuma ya fi din a yi addu'a domin a ƙarin ƙarin nema masa ceto ne eh ƙarin nema masa ceto ne da yin addu'ar na'am wa qala ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yace yukabbiru bil laili wan nahari was safari wal hadari arba'a zai yi kabbara da dare wato a dare da rana da halin tafiya da halin zaman gida kabbara hudu wato kamar yanda wannan abinda shi sa'id ibn al-musayyib ya faɗa ya nuna kan cewar shi ma wannan yana nuna kan cewar sallah ce tunda a cikin kowane hali ana wannan kabbara wato ya nuna kabbarori din rukunai ne kamar yadda suke kamar yadda kabbara harama take rukuni a sallar farilla na'am وقال أنس رضي الله عنه أنس رضي الله عنه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يتي التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة kabbarar farko budewar sallace wato kabbara ta farko na wa qal kuma yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala tusalli ala ahadin minhum mata abada Allah yake kada kai ma ɗaya daga cikinsu su sallah ɗaya daga cikin wanda ya mutu kada kai masa sallah har abada to kaga Allah ya kira ta salla wa fihi sufufun wa imam kuma a cikin sahu akwai liman duk wannan wato abubuwa da suke nuna cewa ita sallar jana'iza salla ce ba addu'a ba ce saɓanin wanda jiyayi ne domin ya yi raddi a kan wanda ya ce ita sallar jana'iza addu'a ce akwai hadisin da annar sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta kan cewa wato addu'a ce ga wato addu'a ce ake yi ga wanda ya rasu amma inda mujarrabin addu'a ne aiki ne na harshe babu aiki na gaɓoɓi ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita da yin addu'a a sahabbai su ma su yi tare su yi addu'a tare da shi ko rinka yin addu'a suna cewa amin amma yanda yayi ya fito da su ya musu sahu ya sannan suka yi sallar wannan ya nuna kan cewar ba tafi ƙarfin mujarradin addu'a kawai na'am قال حدثنا سليمان بن حرب نعم قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن الشيباني دقاء الشيباني سليمان بن فروز فيروز نعم عن الشعبي دقاء عامر الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ yace wanda ya wuce wanda ya kasance ya wanda ya wuce tare da annabinku sallallahu alaihi wasallam wato ya wuce da wani kabari wanda yake shi kadai a wata nahiya shine al ɗin din aiki nahiya wato shi kadai a makabarta an ware shi fa ammana fa safafna khalfahu sai mana limanci muka sahu a bayansa fa qulna ya aba amr man haddathaka sai muka ce ya abu amur wannan ita ce alkunyar sha'abi man haddasa wa ya baka wannan labari qala ibn abbas radiyallahu anhuma yace ibn abbas radiyallahu anhuma to kaga ya halacci abu to wannan shine dalili akan cewa sallah ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musulmanci kuma suka yi sahu a bayansa na'am babu fadl istiba'i janaza janaiz na'am babu fadl ittiba'il jana'iz babu falalar bin jana'iza wato ba kawai wato mutum ya bi ta har abin nisa نعم وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري صحاب من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأن الله ما أوكتين سركي يباشي نتأنا نشيب بصيرة كما شيني مكي سنن الأمة دا إلم ربان قادو نعم ya koyi yaren yahudawa cikin sati biyu na idza sallaita faqad qadayta alladhi alayk idan kai sallah ka riga ka gama abin da yake kanka wato ka riga ka gama wato ishara da cewa ita sallar shi bin jana'iza ba wajibi ne. Hmm. yana dai da falala amma in aka yi sallar jana'iza in baka bi ta ba babu komai a kanka ba ka shiga cikin haƙƙin waɗanda yake kake tare da su ba a waɗanda suke yan uwan mamacin ba za ka iya tafiya ba ka bi jana'izar har zuwa makabarta ba na'am wa qala huday ibn hilal wa qala humayd ibn hilal sai daga cikin attabi'ai suna daga cikin yana daga cikin sa'o'in Muhammad ibn Sirin da Al-Hasan al-Basri shi ma daga cikin manyan malaman Basra ne ma alimna alal janazati izna mu ba mu san ana neman izini akan tafiya daga wajen jana'iza ba wato idan mutum aka yi sallar gawa sai ya zo ya ce a ya izinin yan uwan ya ce to ni ina da uzuri ba zan iya zuwa makabarta tare da ku ba a yi izini hmm. wato domin a nuna kan cewa ba haƙƙi bane kan cewar sai ba haƙƙin su bane kan cewar ka su ka raka mamacin tare da su domin abin ne shi har zuwa makabarta ballantana a ce sai an nemi izini shi yasa yace ba mu san cewa suna yin wannan ba cewa ba mu san ana yin haka ba wato ba al'adar magabata ba ce ba mu gani malaman sahabbai malamai su ne sahabbai domin tabi'ai malaman su sahabbai ne ba mu ga sahabbai suna yin haka ba na'am walakin man salla kuma raja'a falahu qiras amma wanda yayi sallah wato yayi sallar jana'izan ثم رجع sannan ya koma gida falahu qirar to yana da yankin lada na'am قال حدثنا أبو النعمان أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا جرير بن حازم جرير حازم الأزدي قال سمعت نافعا يقول نافع يناتوا حدث ابن عمر an ba ma ibnu umar labari anna abu hurairata radiyallahu anhu cewa abu hurairata radiyallahu Ya yaqulu yana cewa Mun tabi a janazatan falahu qirat wanda bi ya bi jana'iza yana da yankin lada fa qala abu abu ta alaina sai ce kai abu hurairah ya yawaita mana fa saddaqat يعني عائشة أبا هريرة في عائشة رضي الله عنها في تجسكة أبو هريرة وقالت تشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ناجما زم الله صلى الله عليه وسلم ينا فتن فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن عمر رضي الله عنهما يتشي لقد فرطنا في قراريط كثيرة حقيقة من يسكي أكن رشن سامن ينكين كان لا دام في يوم farrabtu abinda ake nufi da farrabtu da yace farrabna ai dayya'atu min amrillah dayya'atu min amrillah na bar wato na bar al'amarin Allah wato na yi sake na bar al'amarin Allah hmm. alqirat asar abinda ake nufi yanki nau'i ne na yankin ah, na wato ah, gutsire na kudi kashi ɗaya cikin goma sha biyu na dirhami shine qiras ko kashi ɗaya cikin waɗansu kuma suka ce kashi ɗaya cikin goma na dinari na kudin na kudin zinariya shine qiras saboda haka qiras kashi ne ɗan kankani kashi ne ɗan kankani na dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ce ya kasance yana kiwon awaki ala ba li ahli makka da yan wato kwabbai yankin kiyasa na kudi yana yin ana biyan sa ya nemi su kiwon dabbobin su to kaga yanki ne na kudi dan ƙanƙani to amma don a nuna ladan ladan abu ne wanda yake ake mallakarsa shine kudi to sai aka faɗa to sai sai aka aka tambayi abu huraira kamar yadda zai zo a riwayar gaba menene mikidarin wannan iraq din wannan gutsuran na kudin sai ya ce mitlu ohudin kwatankwacin dutsen ohud kwatankwacin dutsen ohud saboda haka ba irin gutsuran kudin da kake tsammani ba ne shi wannan girmansa a wajen allah ya kai dutse babba wanda sahabbai suke son sa kuma suke ganin girmansa, domin a cikin duwatsun Madina wanda sahabbai suke gani a garin Madina ba dutse ne girman dutsen Uhud kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa shi dutsen Uhud dutse ne da yake son su suke son sa suna son dutsen Uhud saboda haka sai aka ce gwargwadon wannan kudin da mutum zai samu ya na lada gwargwadon falalar da zai samu na lada wato kamar a ce ya samu kudi wanda su shine girman dutsen uhud to a cikin wannan hadisin ya nuna falalar mutum ya bi jana'iza ya raka jana'iza domin gashi an ce wanda ya bi jana'iza falahu qirat yana da yankin lada a wannan an nuna bin jana'izar kawai banda yi mata sallah to wannan ya dauka idan mutum ya bi jana'izar daga gida zuwa inda za a yi sallah zai samu qirab idan kuma ya yi sallah shi ma zai samu qirab kamar yadda aka zo sannan ya bi ta daga nan inda aka yi sallah zuwa makabarta zai samu qirab abin da yake nufi kenan zahirin wannan itlaqin ya nuna kan cewar idan ya bi jana'izar zuwa ga inda za a binne ta domin shine ma'anar ittiba'ul jana'iz shine ma'anar ittiba'ul jana'iz amma dauko ta zuwa ga inda za a yi sallah to shi ma ba za a ce babu lada ba akwai lada amma ba shi ne aka rataya shi da alfiraf ba haka ibn hajar rahmatullahi alaihi ya wannan ya wannan bayani to abdullahi ibn umar da ya ji wannan magana gaya masa akai ba a faɗi wanda ya gaya masa ba amma a zahir an ce habab ne sahibu bai'a shi ne ya gaya masa da ya gaya masa sai bai san wannan hadisin ba saboda haka sai ya faɗi magana ta kai abu huraira ya yawaita wato ya yawaita riwayoyin hadisai wanda mu ba mu sani ba to shi kuma da ya faɗi haka sai ya tura wajen aisha da ya ji wannan sai ce ku je ku tambayi aisha ga abin da abu huraira ya ce da aka je aka tambayi aisha sai ta ce sadaka abu huraira ya faɗi gaskiya ta faɗi cewa ita ma ta ji daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya ma abu huraira da aka gaya ma abu huraira a wannan magana sai abu huraira ya ce ni babu abin wato shuka shukar shukar ɗan ƙaramin tsoron dabino ya shagaltar da ni ba gabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wala ciniki a kasuwa bai shagaltar da ni ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda nake nema daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lomar abinci da zan ci ko kuma kalma mai amfani da zai koya mu tunda ba shi da sana'a ba shi da komai shekara hudu ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya tara wannan ilimi saboda yana zaune in annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa yana akan idansa yana tare da shi ba zai tafi neman abinci ba sai abinda manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya yana cikin yana sufa sai Abdullahi bin Umar da ya ji wannan sai yace kunta alzamana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadisi kai ne ka fi lizumtar kai ne ka fi mu lizumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fi mu sanin hadisinsa to kaga yanda suka sallama masa sahabbai da suke zamani da shi amma 'yan zamanin nan kuwa sun ɗauki abu huraira shine wanda suka keɓance shi da suka da jefa shakka a cikin riwayar hadisinsa ta ya za a yi dukkan sahabbai riwayar hadisi ya ruwaito hadisai dubu biyar da ɗari biyar da wani abu da talatin da biyu amma ga waɗanda yake suna tare da shi tun farkon al'amari hadisansu ba su kai haka ba sai aka shi ya tara waɗannan hadisai bayan manzan Allah sallallahu bayan ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina shekarar Haibar saboda aka shekara hudu ya ya zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk domin me domin a jefa shakka to kaga sahabbai su ba su shakka ba wanda suke zamani da shi bal fi shaida cewa ya fi su luzumtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su sanin hadisansa kuma bayan nan ma akwai mu'jiza akwai aya da ta samu domin wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace masa bude mayafinka ya bude mayafinsa sai ya kamfata haka ya zuba ya sake kamfata ya zuba sannan yace yace rike yace rufe ya rufe yace tunda yayin wannan bai taɓa mantawa da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya masa shaida wata ran da ya tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace na kasance ina cewa ba wanda zai tambaye ni wannan tambayar in ba kai ba abu huraira min ajli hirsika alal hadith saboda kwadayinka akan riwayar hadisi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan ba to amma makiya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kebance shi da suka domin me domin su jefa shakka a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin aka gama da su sai a ce ai ga qur'ani ya ishe mu to ba ku so ake a kyale ka da qur'anin ba daga baya kan qur'anin za a dawo shi ma sai an raba ka da shi eh. to a cikin wannan ya nuna wato fifikon abu huraira radiyallahu anhu a wajen nizar da yake da ita wajen hadda da kuma kan cewa malamai su rinka ma juna inkari wannan abu ne wanda yake sananne domin ibnu umar inkari ya yi ma abu huraira yake asara alaina abu huraira kai ya yawaita fa haka zalika akwai nuna kan cewa malami abin da ya zama to bako ne a gare shi na ilimi ya ce shi bai san wannan ba ko bai taba jin wannan ba kuma wanda yake ya sani ba zai damu ba da cewa wani ya ce masa shi bai san wannan ba kaga abu huraira ai bai damu ba da cewa ibnu umar bai sani ba bal a wata riwayar ma abu huraira zuwa yi wajen aisha ya ce ke baki ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba ta tabbatar masa shi ma ya je ya ƙara tabbatar ma da abdullahi bin umar sannan wannan ya nuna abin da sahabbai suke a kai na ƙoƙarin samun tabbaci a wajen riwayar hadisi da idan suka ji abu wanda yake bako to sai su ga hanyar da za su samu tabbaci akan wannan riwayar kamar yadda abdullahi ibn umar ya tura a je a tambayi aisha radiyallahu anha kuma a cikin wannan akwai falalar abdullahi bin umar wanda yake nuna kwaɗayinsa akan neman ilimi da kuma irin wato da na sanin da yayi akan abin da ya kuce masa na ayyuka na gari cewa mun yi sake a kan yankin lada mai yawa wato ya ga kan cewar bai samu ya halarci da yawa daga cikin wannan sallar jana'izar da bin gawar ba saboda bai san wannan falala ba shi yasa yake laqad farratna na'am babu man intazara hatta tudfan babu wanda ya saurara har aka binne gawa wato da ya bita ya tsaya har aka binne ta na'am qala haddathana abdullahi bin maslama abdullahi bin maslama ta shine alqanabi dai daga cikin almajiran mali almadani qala qara'tu ala ibn abi zaid yace na karanta hadisi a wajen ibn abi zaid shine muhammad ibn abdurrahman ibn abi zaid daga cikin manyan malaman madina a zamani ɗaya dai suka yi da mali sai dai ya fi mali girman shekaru an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi daga baban sa shine abu sa'id al-maqburi kaitan annahu sa'ala aba hurairah radiyallahu an cewa ya tambayi abu hurairah radiyallahu an fa qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam abu hurairah yace naji annab sallallahu alaihi wa sallam ha ha bi ka bi fadin lafazin hadisin ba قال حدثنا أحمد بن, ش... بن شبيب بن سعيد نعم قال حدثني أبي شين شبيب بن سعيد قال حدثنا يونس يونس ابن يزيد الأيلي قال ابن شهاد ابن شهاد ياتي وحدثني عبد الرحمن الأعرج ياتي كما عبد الرحمن الأعرج يا زنتام حديثي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شوى أبو هريرة رضي الله عنه ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من شهد الجنازة wanda ya halarci sallar janaza hatta yusalli falahu qirar har yayi sallah to yana da yanki na lada wa man shahida hatta tudfan wanda ya halarce ta har aka binne ta kana lahu qiratan to yana da qira yana da yankin lada guda biyu qila wa mal qiratan aka ce ma Abu Hurairah menene yankin lada guda biyu qala mithl jabalayn al'azimayn yace misalin manya manyan duwatsu guda biyu amma hadisin farko da bai kawo lafazin sa ba ibnu hajar yace al-isma'ili ya ruwaito shi lafazin a wajen isma'ili abubakar al-isma'ili wanda ya ma bukhari al-mustakhraj yace ya sa'ala abu huraira ya tambayi abu huraira ma yanbaghi fil janaza me ya kamata a yi a wajen jana'iza faqal ma ma ukhbiruka bima sallallahu alaihi wasallam zan baka labarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qal yace man tabi'aha min ahliha wanda ya bi jana'iza daga gidan daga gidan da take daga gidanta wato daga gidan su mamatan hatta yi salla alaiha har ake mata salla har ake ma jana'izar salla falahu qirat yana da yankin lada mithla uhud a mitla uhud kwatankwacin dutsen uhud wa man tabi'aha hatta yufraga minha wanda ya bita wanda ya bi jana'izar har aka gama wato shine aka binne ta nan falahu qiratan yana da qirati guda biyu saboda haka saboda hadisan guda biyu da ma'ana ɗaya ne shi ya sa sai bai ambaci ma'anar hadisin farko ba sai kawai yayi tahwilin isnadi to wannan ya nuna abubuwan guda biyu ne mutum sal wato ya zo ya halarci sallar janaza to yana da yankin lada bayan an yi sallar jana'izar kuma ya bugawar har a binne ta to wannan yana da yanki guda biyu na'am babu salatu sabiyani ma'an nasi alal jana'iz babu sallar yara tare da mutane akan jana akan gawawwaki sallar jana'iza ta yara tare da mutane wannan tabbatar da cewa mashru'a ce an shar'anta ta ga yara amma waccan sifar yanda za su sallar jana'izar wajen inda za su tsaya wajen sahun saboda haka ba maimai imamul bukhari yayi ba matsaloli ne guda biyu نعم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم إبراهيم ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير يحيى ابن عبد الله ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة زائدة زائدة ابن قدامة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني أبو إسحاق الشيباني an amir daga amir sha'abi shine sulaiman ibn fayruz abu amir abu ishaq al-shaybani an ibn abbas radiyallahu anhuma daga amir sha'abi daga ibn abbas radiyallahu anhuma قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يازو وجون كبري فقالوا هذا دفن سيسك تي وانا أم بنيشي أو دفنت البارحة أقولكم أم بنيتا جيا أبيسا سابان دي يقباكا شوى نمجني كومة تي وانا نمجني دي كي كوانا أما سلاتي كو وانا ما تتي دي تكي شاري مسلاتي قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ابن عباس رضي الله عنهما يتي فصفنا خلفه في منسه أباينسا ثم صلى عليها سنن يسلى سنن يمت صلى باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد بعد ربي ما مكتاب الله يجعل الله يجعل الله يجعل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك